ayya to ga ramadan zai cire riga ta ta dan gyara abokina lalla koma an koma baya ya kuri aji eh an ce ka ya kuri na ta koma baya ba kana kana cikin a to ni ban da to ni ban da ciki kuma ka kawo cewa ramadan ka to ga dogon ne gani ko minti kai arewa supporters na arewa sako daga alhaji abba kai da ma ka saye ka ka koma arewa shi shi ne Allah wannan sako ne to ya haɗu ko nawa ya koma arewa ko nawa ya tafi kan mar'aza ga dai dogon dage nan yana naɗa hannu wanda za su yi damba da shi da ramadan garba ramadan a wannan lokaci kamar yadda kuke kallo ga dai dogon dage nan yana nan naɗa hannunsa masu kallon mu gare nan banan tsakanin aljanin garin bello da shi da dogo baran dage wannan dan da kuke kallo fa dan bane wanda zai bada mamaki kamar yadda kuke kallo kuna tare da ni musbahu kano youtube a wannan gidan dambe wato wanda dai dogon baran dage ya kama ramadan ramadan da ya tafi da zai daura hannu amma bai shigo sun yi wannan dambe ba gashi nan da dogo baran dage daga bangaren kudu shine fari mai hula mai bakin wando gashi nan shi kuma aljanin garin bello shine daga bangaren jamus shine mai wando wato ruwan toka ga dai dan bane kuna tare da ni musbahu zuwa Kano YouTube nake kawo muku wannan dambe a gidan damban a jihar Kano ga dai damban nan su Musbahu Kano YouTube nake kawo muku wannan dambe ga damban nan ga dai damban nan ga dai damban nan fa komai zai iya faruwa ga dai damban nan ga dai damban nan dogo barin da gefa ya koro aljanin ali kanu bello ya makaba magaba gashi nan aljanin ali ya kiyar fa to gashi nan ya ce gashi nan mu sha ruwa to mu gode gashi nan daga gani to gadan bana tsakanin kai kai kai kai kai kai ga dai dan banna ga dai dan banna aljanin ali bello da shi da dogo dogo baran da ge ga dai dan banna masu kallon mu ga dai dan banna masu kallon mu Allah kiyaye ga dai dan banna ba kanin bello ka san ba ba na nesa da buro kai kallo ga dai dan banna jirgin ceto Allah ga jirgin ceto ga dai dan banna masu kallon mu baka musa sai baka ba dan tashe bane a ga dai dan banna masu kallo muhu Allah kiyaye ga dai dan banna zuba wai ke kamu kai ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke gashi nan to dogo barin da ya ta ji fa gashi nan wallahi ya rataye ji gashi nan gashi nan gashi nan a ah, shi ma ba ya bara to dogo banan dage fa ah, wallahi ya gamu da wato dage din dan wannan dan dan kururu shine dagen gashi nan baya gajiya aljanan ali karin bello ya gaji ba wallahi ga

gadi dai ban na masu kallon mu masu kallon mu gare don bana taka tsakanin sadiq shagon bagon manta da shi da manu kolabi dogon manu kolabi dai shi ne dogo daga bangaren gudu mada kuna tare da ni musufa kano youtube nake kawo muku wannan dambe gare don bana ga don bana ga don bana ga don bana ga don bana ga don bana ga don bana dogon manu kolabi daga bangaren gudu mada sadiq shago magon manta daga bangaren jamus ga damban nan ga damban nan kuna tare da musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga dai damban nan dari hudu da ashirin da uku to ga dai damban nan an riga an taka tsakanin ga dai damban nan masu kallon mu muna tare da musu musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe gadan banna gadan banna gadan banna ya ga dai dan banna masu kallon mu a saurara maka da muna da sauran ba a ƙasa guda ɗaya bayan na kun kula yi ku yi ba ne tsakanin sa duk shago ba ba ba ta la la la la la komai komai zai iya faruwa la ilaha illallah Allah zai kiyaye shagon bagon ta fitowa ki kansa tsaye amma fa dogon manu kola bai wallahi ya iya duka fa sai dai Allah kiyaye to gashi nan ga dai lambar nan masu kallon mu kuna tare da mu ga dai lambar nan ayya ayya ayya ga dai lambar nan ayya manu be fa manu be gashi nan a sha ruwa a koma aiki labari ya ga dai labari nan a wannan wasa ya wargaza wasan saboda ɗaya ya ji ciwo yawa saboda haka